Uh, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Yan uwa barka mu da sake kasancewa da ku a cikin channel din mu ta Jabiri TV. Kamar yadda muka saba za mu sa muku wato ainihin kati da muke cewa za mu sa muku a cikin bidiyon da za mu kawo muku. To insha Allah za mu fara sa MTN din a farko daga baya kuma sai mu sa eh, Airtel din. To amma ba zai zama na farko ba za mu iya kai shi karshen bidiyon kuma za mu iya kai shi farkon bidiyon kuma za mu iya sa shi a tsakiyar bidiyon. Don haka kai tsaye za mu fara sa MTN sannan sai mu sa Airtel. ok to kamar yadda muka saba kawo muku bidiyo yau ma dai gashi mun kawo muku bidiyo wanda zai ƙayatar da ku insha Allah don haka kafin mu shiga zuwa cikin bidiyon ka danna mana wannan kalma ta subscribe sannan ka danna alama ta ƙararrawa ta haka ne za ka dinga samun dukkan wasu bidiyoyi da muke ɗorawa a cikin channel ɗin ta Jabiri TV don haka zan jira ka minti biyu ka danna ok ka danna ina godiya to mu shiga zuwa cikin bidiyon yauwa barkanmu da shigowa zuwa cikin bidiyon kamar yadda kuka sani ko in kuka kalla akan sunan bidiyon kan cewa yadda za ka yi saving ɗan fotonka a cloud wato gajimare kenan to kai tsaye dai wani zai ce to taya mutum zai saving hoto a gajimare wani abu zai yi ba to kai tsaye ba ana nufin gajimare haka kai tsaye da kake nufi kaje kai saving ba ai ka san abu ne da ba zai gwada ma to amma kuma da kuka sani facebook da wato ainihin instagram suna amfani da cloud ko kuma in ce telegram su suna amfani da cloud cloud abin da ake nufi saving a gajimare dukkanin yanzu misali idan kana chatting a facebook sai ya zama na cewa ka canza waya ko kuma ka dai wani abu daban to za ka ga chatting din da kai da mutane yana ciki bai gogewa to kai tsaye kamfanin ya saita cewa yana yin saving din wannan posting ko in ce da posting da dai wani message duk yana yin saving din sa ne a cloud wato gajimare kenan haka ne tasa zaka ga yanzu ko da sabon group ne ka shiga kai joinin a telegram kai tsaye zaka ga dukkan wani message da aka yi a baya sabanin idan ka shiga na whatsapp ba za ka taba ganin wani message da aka yi shi a baya ba sai dai wanda zai higo a lokacin da kana cikin group din to kaga shi kamfanin whatsapp baya saving a cloud yanzu dai shi idan ka duba chatin na wato ainihin whatsapp idan baka yi saita da wato ainihin facebook a za ka idan baka saita account ɗinka da wato ainihin gmail naka kana yin backup ba to duk lokacin da ya expire wa duk wani mesa da aka yi a ciki ba za ka gan shi ba za ka ga ya goge sakamakon shi bayan saved a cloud ba to amma shi yanzu kamfanin google sun kawo ta yadda zaka iya yin wato ainihin saving a cloud ta yadda ka iya samun dukkanin wasu bidiyo naka ko photos idan ka ɗora su a cikin wani application nasu na google drive haka ne ta sa kuma muka ce ba za a bar ku a baya ba za mu kawo muku wannan bidiyo duk da cewa wasu sun san da shi kuma suna amfani da shi to amma wasu ba su sani ba kai tsaye za mu nuna muku yadda za ka yi amfani da shi kai ma ka saita a wayarka daga yau ka daina rasa fotonka ko bidiyo ko kuma dai wani abu mai amfani kai ba ma iya foto ko bidiyo ba dukkanin wato ainihin takardunka na makaranta ko kuma su takardu masu amfani za ka iya yin su kayan nasu ka sa su a cikin wato wannan application kai tsaye dukkanin lokacin da ka tashi amfani da shi kana shiga ciki za ka samu wa'annan hotuna ba tare da ka nemi su karasa ko an samu wata matsala ba to kai tsaye wannan ita ce hanya da za mu bi domin mu nuna muku kai tsaye na za mu je ibo a cikin wato wannan application na google drive kamar yadda kuka sani kowace irin waya a wannan zamani kai tsaye za ku ga ta zo muku da wannan wato ainihin alama wato wannan kenan za ka ta tattara ma wasu muhimman application a ciki wajen guda takwas dai ko kuma dai fiye da haka idan muka bude shi kamar haka a ciki za ka ga akwai wannan alama wanda aka sa drive din nan da shi za mu yi amfani a cikin wannan bidiyo namu na wannan lokaci kai tsaye idan muka shige shi zuwa kamar haka duk da cewa mun riga muna amfani da shi domin har mun sa wasu hotuna mu a ciki mun aje su yanzu misali idan kai yanzu zaka fara amfani da application din a nan ba zai nuna ma hoton wato ainihin gmail naka ba za ka ga nuna ma kan alamun cewa babu account akai idan ka taba shi za mu taba wannan alama ta gmail din namu kamar haka sai mu taba ta kai a yanda ka taba ta zai kawo ma dukkanin wasu account naka na wato ainihin gmail a nan wajen sai ka zaɓi wanda kake so ya zauna a kai mu yanzu muna amfani ne da wannan kai tsaye sai mu taɓa shi kamar haka ok a yadda muka taɓa shi idan muna so mu ɗora wani bidiyo namu ko kuma wani foto wanda muke so ya zauna ba ma so ya mu rasa shi kai tsaye sai mu zo mu taɓa wannan alama ta plus ɗin kamar haka kamar yadda na faɗa muku kamfanin gmail a kamfanin google account yana ɗaya daga cikin kamfanoni da ake ji da su a duniya baki ɗaya ko in ce suke taka rawa a wannan duniya baki daya sukan kawo dukkan wasu ci gaba da kake sani a bangaren technology su ne suke wucewa kan gaba a wannan bangare to kai tsaye sun saita wannan application shi ma zai dinga yin saving ne wato ainihin cloud wato gajimare kenan ko da a ce ka rasa wayar ka kai mina ne kana ɗora gmail ɗinka kai tsaye zaka ga dukkanin foto ko bidiyo da ka sahi a cikin wannan application ya dawo zuwa cikin wayarka kai tsaye zaka taɓa wannan alama ta offload ga hidan wannan kibiya ta kalli sama kamar haka yanzu misali to muna taba shi zai kawo mana dukkan wasu fotuna da suke cikin wayar mu ko kuma bidiyo ok to gashi yanzu nan ga wani alama ta foto nan yanzu misali bara mu saka shi kama haka sai mu taba shi a yanda muka taba shi zai kawo mana wato ainihin fifarin za mu jira shi ya updating a yanda ya updating kai tsaye zai kawo mana wannan alama kama haka kawai sai mu taba ta kama haka a yanda muka taba ta za ka ga yana yin sacin kama haka ok da zarar ya gama za ka ga kama wannan fuskar kamar haka kai tsaye sai mu jawo ƙasa mu duba wannan hoto namu da muka ɗora ok to wannan shine hoto da muka ɗora shi yanzu kamar haka bari mu buɗe shi ok da fatan kun gane wannan fuska ta wannan hoto kamar haka wannan shine wanda muka dora shi yanzu yanzu kai tsaye zamu fita zuwa cikin gallery na mu je mu goge wannan hoto sannan mu dawo muku nan domin ku tabbatar da aikin wato ana application kai tsaye ok kai tsaye zamu bude gallery din mu kamar haka gata a yadda ta bude ka kai tsaye wannan shine foto namu gashi nan kamar haka ok wannan shine foto da muka dora shi a can yanzu kai tsaye ga wannan alama ta gogewa kai tsaye zamu goge application din a zamu goge foton kamar haka ok to gashi dai kuna gani mun goge shi kamar haka to kai tsaye zamu koma zuwa cikin wancan application namu da muka fito yanzu to kaga kai tsaye ga hoton nan dai anan shi bai goge ba duk da cewa mun goge shi akan wayar mu to amma kuma ga hoton ya tsaya a wannan wato ainihin wannan application da muka sa shi kenan to kai tsaye dukkanin wani foto da kake so ka ajiye shi a cikin application din zai baka dama ka ajiye shi ba tare da ka mai mai ka rasa ba sannan kamar yadda na faɗa muku ba iya foto ba kuma ba iya wato ainihin bidiyo ba dukkan wasu document naka na wato ainihin takardu na makaranta ko kuma takardu na aiki masu muhimmanci ne eh, kai tsaye za ka ƙara taɓa wannan ah, wato alama ta plus ɗin kamar haka kana taɓa shi zai baka dama ka buɗe ga alama ta kyamara zai baka dama ka yi scanning kai tsaye ka fito da takardar taka sai kai scanning ɗinta zai fito ma da ita da design na kyau ya zama cewa kamar an yi photocopy nata kai tsaye zai baka dama ka aje su sannan idan kana da wasu hotuna da kake so ka ware musu folder ta daban kai tsaye ka zo ka taɓa wannan gashi nan folder zai baka dama ka kirkiri sunan folder da kake bukata sannan ka sa musu dukkan wasu bidiyo ko kuma hoto da kake so ka sa a ciki kai tsaye wannan hanya ita ce ta farko da zamu nuna muku ta yadda ka yi saving na ka a cloud wato jamare kai tsaye wannan ita ce hanya ta farko da zamu kawo muku gashi mun kawo muku wannan a cikin bidiyo sannan ku kasance da mu a bidiyo na gaba akwai hanya ta biyu da za mu ƙara nuna muku shi ma wani application ne na daban da kamfanin google suka kawo shi ta yadda za ka yi saving na ka ko bidiyo a ciki ya zama na cewa ka daina rasa biyu to kaga yanzu ko wayar ka rasa ko ko wayar aka sa a wuta aka kona ta a misali to kai tsaye kana sa gmail ɗinka a wata wayar daban kai tsaye hotunan ka da dukkan wani bidiyo za su dawo ba tare da kana neman su ba to kaga wannan hanya ce ta mai kyau da za mu iya amfani da ita wajen saving ɗin abubuwan masu muhimmanci wannan shine karshen bidiyon namu kai tsaye mu kasance da ku a bidiyo na gaba kada ku manta ku danna bidiyon alamar like sannan ku yi subscribe a cikin channel din